وهي السلام alaikum ورحمة الله الحمد لله أنا godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya mana arziki na ganin ƙarshen wannan yini na 21 ga watan Ramadana na wannan shekara ta 1441 ga hijira a in ba na yi kurin lissahi ba daidai da sha hudu ga watan biyar miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin allah ya haɗa mu a wannan wuri mai albarka don ci gaba da karatu cikin littafin allah mai tsarki alkur'ani tare da gudanar da tafsirinsa muna roƙon allah shi mana jagora allah ya taimake mu ah, muna addu'a ga وأسسنا جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة الله يجيكن شي الله يقاه التامش malamin da ya rubuta wannan littafin da muke karantawa wato shaka abubakar gumi allah ya masa yafiya da rahama da gafara muna addu'a allah ya gafarta wa malaman sunna baki ɗaya. muna addu'a ga Saiful Islam Khalifan Malam Sheikh Muhammad Sani ya haya Jingir Allah ya kara mai taimako Allah ya mishi jagora Allah ya kara mai lafiya Allah ya taimaki mataimakansa a majalisar malamai da shugaban gudanarwa na ƙasa da mataimakan shi da shugaban agaji na ƙasa da mataimakansa gaba ɗaya Allah ya muna jagora Allah ya taimaki duk wanda suke taimaka ma addinin musulunci a matakin ƙasa ne ko jiha ko ƙananan hukumomi ko rasa muna yi wa wannan ƙasa tamu najeriya addu'a a daidai wa'annan kwanaki masu albarka wato al'ashirar awakir min ramadan allah ka dube mu da idon rahama muna tawassuli da wannan ayyuka Allah ya kara mu da zaman lafiya a wannan ƙasa matsalolin da ake fama da su Allah ya soke muna Allah ya yi muna Allah ya taimaki shugaban ƙasa da masu kama mishi aiki da kuma wannan gwamnati ta jihar kebbi da masu aiki ƙarƙashinta da wannan masarauta ta mu karkashin mai martaba sarkin kame a argungu allah ya mana jagora da mu da su baki daya allah ya aza ga hanya ta daidai to ga shi allah ya nufi za mu tsora karatu inda muka tsaya a cikin suratul talak ah, za mu tashi a ta shidda inda ubangiji tabaraka wa ta'ala yace asjinuhunna na'am na'am to malam ya ce ma an ha ta'ala kalama ala talaqi da ubangiji mai girma da haka ya kai karshen zance akan saki shari'a sai soma fi bayani iddati ga bayani idda wa hasilafiha da sassabawanta a dikiti lafi a hawalin nisa wato idda ta mata daban-daban take wato bisa ga lura da halayen su matan da yake matan ba guda ba ne to kun ga dama wannan sotu talaki ce an yi bayanin saki a can farko da wasu dokoki na saki yanzu kuma za a yi bayanin idda wanda yake saki shi ke jawo a yi idda ubangiji mai girma da haka ce wallahi waɗanda mata waɗanda ya isna sun ka yanke kauna min almahidi daga haida min nisaikum daga cikin matan in irtabtum idan kun yi shakka ai shakaktum kuka yi kokanto fi iddatihinna a cikin sha'ani iddasu wa ku yi da bihi limuwafaqatil waqi abinda yasa aka zo da in irtabtum domin galiban ana samun irin wannan kokanto fala mafahuma lahu don haka ba mafhumi gare sa saboda haka wannan matan da za a ambata ko ana shakka ko ba a shakka shine iddasu Allah tabaraka wa ta'ala yace fa'iddatuhunna salasatu ashhur abinda iddasu watanni uku wato kenan macen da ta wuce haiba wato ta manyanta ta yanke kauna ga barin haiba to idan an samu saki tsakaninta da mijinta to abinda iddata watanni uku domin tunda ba ta haiza bale a ce tsarki uku wallahi lam yahidna sannan matan da su basu ma fara haiza ba saboda kananan shekaru lissigari hinna fa iddatu hunna abinda iddan su salasatu ashur su ma watanni uku don haka da mai yawan shekaru da mai wadda ta yanke kamna daga haiza da mai yan kananan shekaru wadda ba ta fara haiza ba duka yadda su guda shine watanni uku wal mas'alatani fi ghairi mutawaffa anhunna azwajuhunna to wannan mas'ala ta watanni uku ga mai yawan shekaru ko kuma ga karamar yarinya wadda bata kai haiza ba to hukunci ne wanda yake ya bambanta da matar da mijinta ya rasu ya bata amma hunna su matan da aka aka mutu aka bari ko karamar yarinya ce ko tsohuwa ce fa iddatuhunna abinda iddatu su ma fi ayati yatarabbasna bi anfusihinna a karanta mu ne ita arba'ata ko arba'ati a kira a wani shi arba'ati ko? to a wannan aya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambaci iddar takaba wato matar da mijin teros wato Allah ya ce waɗannan da sun karatu suka bar mata wato Allah ya karɓe su amma suna da matan da sun ka bari to fa ayata rabbana bi anfusi bi anfusihinna za su yi dako da kawunan su ba tare da sun yi aure ba ta ashurin wa ashira, wato wata hudu da kwana goma to kun ga mun samu akwai iddar wata uku kenan kuma mun san waɗanda suke yin wata uku ko to sannan akwai idda wata hudu da kwana goma ko mun ji waɗanda suke yin irin wannan iddar to sai iddar mai ciki shi ne ce ka zalikal mutsallaka allati la ya ta'allaku amruha bi shakki ita ma wadda aka saki ba kokanto game da al'amarinta wa hiya zatul asara ita ce wadda take da tsarki fa iddatuha salasata quru to ita abinda iddata wato shine tsarki uku shi ma alama akwai madogara ko فعدتهن ثلاثة ثلاثة قروء نعم والمطلقات يتربصن بأنفسهن kun ga naskin ƙur'ani ya ambata cewa matar da aka saki in tana haida to abinda iddata shine sarki uku wato wasu malamai sun fassara haida uku amma abinda imam malik ya ce ba haiza uku ba tsarki uku don haka tsarkin da tsakanin haiza da haiza shine a abin da shi a karku kuma jami'sa koro ko a ce a karawo dan bambanci kaɗan ne tsakanin fassarar imamu na malik da imamu shafi a shi imamu na malik da ya ɗauka cewa tsarki ake ne da wato salatu kuro tsarki uku a wurinsa idan miji ya ji umarnin can da aka bashi na cewa fatsalli ko hunna li'iddati hinna saki ya kama sai aka saki mace cikin tsarki bayan ta kara haiba kuma mijin bai shahe ta ba to cikin wannan tsarkin ko da yini guda ko abin da bai kai yini ba bayan an sake ta sai haila ta zo mata to wannan yinin guda ko nan sa'o'in da sun ka rage to matsayin abin nan sarki suke sai alisa wacce ta samu sarki daya kun ga yan haiza ta ba magana wannan sai haizan nan da za ta yi bayan saki ita za a fara da sai to ga wancan ga masaba imamu na malik ta samu wannan sarki da aka sake ta ciki ko da cikin yan lahazat ne yan lokuta yan hararo ko kuma yin tutuka to in ta yi haiza ta ɗaya to in ta yi tsarki tsarki biyu in ta yi haila ta biyu siya tsarki na uku to kaga tunda ta samu tsarki na uku abinda a ƙarshe ne ta fara haiza ta uku da ta fara haida ta uku kenan ta gama idda ba wai sai ta kara haida amma a masa eh eh in bata wa in dai bata ba fara bata fara haida din ta uku ba to ai ta kare abin nan ba ta kare idda din eh to kun ga wannan ya taimaka ma mace ta yi idda da sauri ta kare eh, bisa ga a ce haiza haiza ake ne domin sai ta yi haizan na uku amma saboda imamu shafi'i wagga haiza ta uku ba sai an kammala ta sai an kai ƙarshen ta sannan ta kare idda ga an samu bambanci ko? to ah, wannan shine hukuncin tsarki uku wa ulatul amali sannan su kuma ma'abuta ciki mata masu juna biyu ajaluhunna abinda ajalin su wato karshen idda su in ke za wa iddatihinna an hunna mutawaffa anhunna hunna nan mai ciki duk guda ne ko sakinta aka yi ko mijinta ya rasu to da zaran ta haihu to ta kare idda an gane ko shine ce ajalu hunna an ba ana hamla hunna abinda ajalinsu karshen idda su shine su haifi tukunansu. kun ga cikin nan kuma yana yiwa sabo ne to matukar dai akwai cikin ko da wacce marhala yake nuɗu fatan ko kuma mudugatan ko alakatan ko ta ashirin ko ta ashirin duk kadin dai ciki ne to ajali ne a haife shi wasu malamai suka ce ba haihuwa ba ko bari ne an kai an ka tabbatar da babu komai cikin ciki to ta kare wannan shine ka'ida daɗa sakin ta yayi da jin labarin ya sake ta shi kenan sai ta yi yunkura sai ta haihe ko kuma sai bari ne yanzu ta kare idda ko an ka ba ta labarin mijinta ya rasu sai kura da kuka sai ta haihu ko kuma eh, ciki ya faɗi wanda an tabbatar da babu komi a cikin da cikin nan ta kare idda to wannan shine idda na wadda an ka abin nan wato wadda aka ciki Eh, wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron ubangiji ga umarni ne ya bi umarni Allah da hannun Allah kuma ya hannu ya ja'allahu min amrihi yusra Allah zai sanya mai sauki daga al'amari da duniya a cikin duniya wal akhirati da lahira to kun ga eh, waɗannan su ne hukunce-hukunce da bayanai na bambancin mata wajen iddarsu akwai guda wadda ba ambata nan ba shine wato mai istihaba wadda kuma al'amarin jininta ya rikice ba ta tsarkin uku bale a ce ta yi tsarki uku to irin ta ya kace murtaba in ta yi shakka kokanto ya shiga akwai shakka to za ta yi shekara guda wato ta yi wata tara na istibra'i domin ko da kokanton da take yi na kila wani motsi da take ji ko tana ganin cikinta ya ɗan yi kiba-kiba ya ba ta haina balle a tabbatar da cewa babu ciki to za ta yi wata tara kaga in akwai cikin yana iya bayyana wani lokacin to bai bayyana ba sai ta yi wata uku sai idda da watanni kaga in an ka hada tara da uku nawa kenan wannan shine to sai an yi wani zamani cikin kasar ga ko wace mace sai a ce in an ka sake ta wata uku Hawan nan rudu ya kai ga wasu alkalai rubuce suka rubuta ga takarda idda ta an ka saki ko sai a ce ke ke wata uku wanda yake kuma ba mai wata uku ta ba domin tana haiba tana da kurciyar da za ta yi haiba amma sai aka buge gaba dai wannan kaga Allah ya tsamo mu daga wannan kuskure mutane sun fahimci wannan matsala sosai don haka yanzu ina jin ba a samun alƙalin da zai rubuta wa mace haka nan kuma ba a samun malamin da zai ba mace fatawa cewa an sake ta ta taita wata uku kawai don haka babu ruwan ba ruwa ne da tsarkinta ko haidata shi kenan da zai wata uku ta ta dawo an ta kare yadda Allah ya ganar da mu zalika wannan abin da aka ambata na sha'anin idda amrun lahi hukuncin Allah ne anzalahu ilaikum Allah ya saukar da shi zuwa gare ku misla baqil ahkam kamar dai yadda Allah ya saukar da sauran hukunce-hukunce fi jami'i mayadin alhayati a cikin fagaigar rayuwa gaba daya Allah ya saukar mana dokoki a rayuwarmu baki daya da ibadanmu ma'ana rayuwar musulmi gaba daya Allah ya saukar da shari'a da yadda zai gudanar da ita to wannan shi ma yana cikin tsarin Allah da ya saukar mana wanda ya shahi wato abin da ya shahi shani ita wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron ubangiji ya kiyaye dokokin shi yukaffir anhu sayyi'atihi Allah zai karkare masa laifukan shi wa yu'lim lahu ajra kuma Allah ya gwaba balada ta ya ba lada mai gwaɗi babba mai girma fil akhirati al akhirah sai a ta gaba ka karanta komai mai za ka yi ta bismillah ثم شرع في بيان نفقة المطلقة a ta gaba tana muna bayanin ciyar da mai idda matar da aka saka tana idda ah, akwai wadda adda haƙƙe na a ciyar da ita akwai wadda ba da haƙƙe a da ita Allah ta baraka wata ala ya ce ku zaunar da su ayin matan da aka saka wal mutawaffa anhunna azwajuhunna da matan da suke iddar ta kaba ku zaunar da su ku ba su wurin zama min haisu sakantum inda kuke zaune, ai ba abu masakinikum sashen gidajen sashen mazaunan ku min wujidikum daga kuma wadatar ku ai sa'atikum atafu bayanin aw badalun mimma qablahu bi adatil jari wa taqdirul zafin, ai amkinata sa'atikum ma'ana ku ba su wurare na gwargwadon halinku na yalwaku lama duna ha kada a zaunar da mace mai idda ko mai takaba wadda mijinta ya rasu a ba ta wurin zama wanda ba daidai da matsayin mijinta ba Allah ya ce kada a yi haka wala tu za kada ya zan a fitar da ita daga ɗakin sai a kama mata wani wuri wanda ba dai kore ta bane kawai amma dai wurin da an ka bata bai dace da ita ba Allah ya ce kada a yi haka wala tudarruhunna kada ku cutar da su kada ku cutar da mata masu idda kada ku cutar da mata masu takaba litu zayyiku alaihinna dan ku kuntata musu almasakin mazaunai 'ana kada ku yi niyyar cutarwa gare su wajen mazauni fa ya hatajna ila al har ya tilas bukata ta tilasta su sai sun bar wurin zaman nan da aka sake su ciki ko kuma mazaunin da miji ya basu shi awon nafaka ko kuma kada ku kuntata musu wajen ciyarwa fa yabtadina minkum hayyazan su yi fansa da gare ku wa in kunna ulatu hamlin in matan nan da aka saka ko waɗanda mazajen sun karasu sun kasance mata masu juna biyu fa an fi alaihinna ku ciyar a kan fi firaƙi talaki wato in an ka rabu wato rabuwa ta saki wa ammal hawamilul mutawaffa hunna amma matan da suke da juna biyu wanda mazan su suka mutu suka bar su fala fakata lahunna su babu ciyarwa gare su wato ma'ana kayan gado da miji ya bari ya bari sai dai a raba gado a ba matar hakkenta sannan a aji hakkin cikinta in an haife shi lafiya ya yi kuka sai a ba shi gadon amma dai wurin zama dai an kace a bata ba a bata ciyarwa kunga shari'a sabanin hankali mutum zai ga tana da ciki tana cikin tsananin bukata kila ma wanda zai ce a ah, to wa zai cishe ta tunda mijinta bai nan ba ta rasa mai cishe ta tunda dai Allah ya hukunci ya ce ka a cishe ta Allah zai ba ta abinci to wannan kenan ah, ah, yace um, wal mutallaqatu a talakon rajuli matar da aka saki sakin da ake yi mai da mace saki ɗaya ko biyu lahan nafakatu ita kuma tana da ciyarwa wasukuna tana da wurin zama wal mutallaqatul ba'in ghairul hawamil to macen da ita kuma an sake ta saki manisanci kamar kul iyaka ko kuma saki uku to in dai ba ta da juna biyu fala na fakata na babu ciyarwa gare su fil iddati a cikin idda inda inda malikin a mazhabin malik wa shafi'i da shafi'i Allah ya ji kansu wa amma inda hanafiya amma a ba hanafiya fali kulle mutallakacin haqqun nafaka wa sukuna su hanafawa mazhaba abu hanifa sun ce duk matar da an ka saki to tana da hakkin a ciyar da ita a bata abinci a bata wurin zama wa daliluhu abinda ad dalilan abu hanifa anna umar qala sayyidina umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji mai yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lahan nafaqatu was sukuna matar da aka saki tana da ciyarwa tana da wurin zama wa annahu jaza'ul itibas shi imamu abu hanifa ya ya tafi akan cewa ai tsare ta an tsare ta an ce katta sai ko ina sai ta kare idda ta zauna ɗakin ta to ashe ciyarwa din nan wa shi an sakamakon tsare ta da aka yi kenan in mutum ya tsare ka yace zauna gida to ya kama abinci eh shi abu hanifa haka yace eh to kaga masaba ce abin dubawa ce ko eh Allah ya saka musu alkhairi walau kana jaza'an lil hamli la wajaba fi mali da ya kasance sakamako ne na ciki ma'ana ciyarwa da sakamakon cikin da aka mace na shi zai sa a ciyar da ita to da wajibi ne a bada wannan ciyarwa fi malihi a cikin dukiyar ko mamacin ko wanda ya gaje shi idza kana lahu malun idan yana da dukiya lam yaqulu bi amma ba malamin da ya tafi akan wannan fahimta cewa ciyarwa dinan dan ciki aka yi ta Allah ya saka da alkhairi to da wannan dai mun ji mata masu idda waɗanda adda haƙƙin a ba su mazamni a ba su abinci akwai wanda adda haƙƙin mazamni a ba su da haƙƙin a ciyar da su Allah ya ganar da mu Ba a fa atuhunna hunna ko sun mashara sannan ya soma fi bayanin raba ya fara bayani akan sha da nono fil mutallaka ga macen da aka saki wani lokaci ana samun rabuwa an rabu akwai jariri wanda a tsakani kaga ba haka aka so ba to amma tun da abin ya faru to ina mahita jaririn nan wa adda hakkin ya shayar da shi uwa ko kuma a'a uwa ta jinga za a yi a biya ta uba adda haƙƙin wannan shayar da nono to wannan shine za a yi mana bayani Allah ta baraka wata ta'ala ya ce fa in arba'ana lakum wuladakum wato idan matan da aka saki sun shayar da 'ya'yanku nono hunna ujura hunna, to ku ba uwayen nan ku ba matan nan jingarsu alal irba'i akan sha da nono wa atamiru bainakum bi ma'rufin sannan ku tattauna ku yi mitin ku yi shawara tsakaninku ma tsakanin mazaje da mata bi ma'rufin da abin da shari'a ta sani ai bi jamilin ku yi shawara ku yi matsaya mai kyau fi haƙƙil aula daga haƙƙin waɗannan yaran tawafuqi ala ajrin ma'lumin shine a samu muwafaka tsakanin mijin da matar da ya saka su daidaita a kan jingar da zai bata alal a kan sha da nono Allah ya ba da umarni cewa su yi haka don maslaha wannan yaron kada kowa ya cije wato uba ya ɗauke kai uwa ta ɗauke kai su yi banza da wannan yaron kowa ya ce babu ruwa ne in ya mutu ba ni adda hasara ba ciyar da hasara ko kuma ya ta ai zan kyale ta da shi babu na. in ma ya mutu ai san rasa da ni ina da wasu daya a Allah ya ba da doka ya ba da umarni ga uban ya ba da umarni ga uwa kowa da yi magana mai kyau kuma a yi magana tsakani har a daidaita a yi matsaya a samu matsaya wa in ta'asartum in abu ya yi tsauri tsakaninku ai ta da ya kasance fil irdai famtana al'abu uba ya hanu min al'ujurati daga ba da lada wal ummu ita kuma uwa ta hanu min fi'ilihi daga shayar da nonon nan sai ce ba ta ba ta shayar da nonon ta miji ya ce shi bai ba da ko ɗari uwa ita kuma ta ce ita to ita ko ba ta ba da nonon ta to fasa turdi'u lahu ukhra Allah ya ce ai mahita na nan ya samu wata mata da shayar da ɗane ita wannan uwa a huta ce da ka a tilasta ta wala tukrahu al-ummu ala ba a tilasta uwar akan shayar da shi nono amma da sharadi ya za an samu wata uwa kuma ya karbi nonon wannan uwar amma ya an ka samu wani jariri ga shi karami amma wato ya zan da wasu irin halaye duk matar da aka kawo sai ya ki karɓar nononta ko wace uwa warin ta ya kaji bai son nonon to sha da nono bai tashi daga uwa ta ba nan ba a bari ya ya shure saboda yunwa don haka sai a tilasta mata nan saboda halin lalura sai a tilasta mata ta shayar da shi nono shi kuma uban a yi matsaya a azamai tilasta ya ba da jinga wannan shine ka'ida amma yan an bincika an samu wata wadda za ta shayar da shi nono kuma uban yana da halin da zai biya jingar to shi kenan ita nauyi ya ta da gare ta kai ko an samu ko wadda za ta shayar da wannan yaron nono amma uban ya zan yana cikin halin talauci bai iya biyan jingar to ya za a yi jama'a sai dai a ba uwa hankuri a ce ki hankuri kewa Allah ki sha da yaron ga nono eh, haka za a yi mata to wannan jinga da ake ah, ake bayarwa wanda yake ita mai sha da nono an ce a bata jinga wato abinda za a bata matsayin ciyarwa na gare ta tana tayar da wannan yaro nono sai Allah ya ce liyun fiqh tek zo sa'atin min sa'ati ma'abuci yalwa mai wadata ya ciyar daga halinsa na wadata ma'ana wato wannan abin na jinga da za a ba mai shayar da nono cewar da za a bata ta bambanta daga miji zuwa miji za a lura da halin miji din in mijin mai hali ne to ya ciyar da ita daga halinsa ai alal mutallaka ce wal murdi'a wajen ciyar da matan da an ka saki da kuma masu shayar da nono wannan lamu shi ake cewa lamul amr ainihi li yunfiqu fi ili mudari'i ne ba fi ili amri bane to amma da aka goya mai wannan lamul amr sai ya zan yana cikin sigul amr yana cikin sigogi na umurni kamar da fi ili amri yake zama ima umurni wa man qudira aidun yaka alaihi rizquhu shi ko wanda aka kuntata arziki ne Allah bai kaddare shi da samun yalwa arziki ba fali yunfik mimma atahu Allah shi ma ba a dauke mai ba duk talauci ne ba a dauke mai ba ya siyar daga abin da Allah ya bashi ai ala qadari wus'ihi gurgudun halinsa la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah bai dora ma rayuwa sai abin da ya bata hali ya bata dama akai don haka Allah bai ɗauko nauyin mawadaci ya azama talaka wannan shine abin da ayat take karantar da mu sai ya ja'al Allah ba'da usrin yusra Allah zai sanya sauki bayan tsanani don haka in mijin da matar suna cikin wani hali na damuwa na tsanani Allah ya alkawarin zai yalwata musu ai ja'al al-itibara bizawji fil usri wal yusri nan aya tana nuna mana cewa an sanya miji shine abin lura wato wajen tsananin rayuwa ta yi da kuma saukin rayuwa ta yi. ma'ana yana da wadata shi aka lura da shi in ma talaka ne shi ake lura da shi wale ba al Rabi Hali ha, yu'addi ila ilal kusuma. domin abin da ya saba a wai ga wajen mace ba a ce ba wace irin mace ta wato sharifi ya ce ko wadi ya ce ko da ni ya ce ya take a'a ba a lura da ita ba aka lura da miji domin lura da halin mace yana kaiwa ga sosuma da jayayya li'anna zauja saboda shi miji yadda yi annaha tasalubu fawqa kifayatiha saboda dama mijin zai ce a abinda ce a bata ya wuce bukatarta ta hiya mu ita kuma tana riya annaha qadaru kifayatiha abinda ta faɗi shi a gwargwadon halinta abinda zai ishe ta fa sai shari'a ta kaddara wannan haƙƙi na mata na ciyar da ita ita wadda aka saka da wadda take shayarwa wato qat'an dan yankewa lil khusumati ga jayayya wa wa'adallahu bil yusri sai Allah ya alƙawarin kawo sauki ba'da al usri bayan tsanani li kulli mu'minin a cikin kowane mu'mini wato kowane mu'mini Allah zai kawo mai sauki bayan sanani fi mu'amalatihi a cikin mu'amalolinsa to kun ga a irin wannan in ya zan ba na da aka yi kotu ba suwa za su kaddara wannan ciyarwar abinda miji zai ba matan nan buban da ya ko yan uwan miji ko limamin shiya ko mai unguwa wannan ayi an kai karshe da an tace yaye yaro an tace yaye shi kuma bai cika shekara biyu ba dama kololo shayi da nono shekara biyu to sai zan bai cika shekara biyu ba sai uwa da uban suka yi shawara suna ganin akwai maslaha babu cutarwa ga yaron nan a yaye shi a rage mai wata biyu ko wata uku ko abin da ya kama da wannan to wannan babu komi dan an rage to amma irin wannan daidaita a tsakanin mijin da mata zai yi wuya zai yi wuya ashe sai al'umma sun shigo don haka ko dai yan uwa namijin su shigo su yi kokarin daidaita a ta kaza ya kamata ka bata wata duka in ma da sanin lima an kai wannan rabuwa kila ya yi shiri ya yi shiri ya yi shiri abin ya gagara har aka kai ga saki yace to yanzu kaiwa ne a matsayinka na musulmi mai fahimta addini abin ga da ya faru to wannan mata tana da hakke ka bata kaza ina ganin in ka bata kaza a wata duka to ka kyautata kuma haka na yayi amma ya alkali ne gaba alkali na shi kuma alkali zai yi shahadinsa ah, zai dibi mina na ya kamata a azama wannan mijin ga halinsa da rashin hali ne na saba ga an ce ya hana ma miji dubu uku ga wata masani sani ba yanzu ko sun kai goma ina ma'aikatan kotu eh a'a ba da ba <laughs> to ala'ayi halin alƙali zai istihadi tsakani da Allah ba tare da goya ma mijin baya ba ba tare da goya ma macen baya ba a'a zai yi abin da a tsakani da Allah kada ya cutar da miji kada ya cutar da mata Allah ya taimake mu sai mi eh waka ayin النار لما ذكر أن وعد الله باليسر بعد العسر لكل من اتبع أوامره بالطاعة bayan da Allah ya bayyana mana cewa ya yi alkawari da kawo sauki bayan tsanani da ya gabata ga dukkan wanda ya bi umarni Allah ya biyayya ga dokokinsa bayyana kazalika annal uqubata sabita li kulli man yukhalifu amrahu ta'ala ubangiji kuma ya biyo da bayani cewa akwai ukuba mai tsanani da horo tabbatacce ga duk wanda yake saba mu umarnin Allah shi kuma Allah ya mai tanadin ukuba ya ɗanɗane wahala ko nan duniya ko lahira Allah ya kare ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ka'ayyin da yawa wa ka'ayyin din nan mala yace hiya kaful jarri kafu ne na jarra dakalar ta shiga ala ayi bi ma'ana kam ayi wadda da ma'anan kam waka ayin min karyatin da yawa na daga alkarya ai kasirun min alqura da yawa cikin alkaryu atat alkaryar nan ta yi girman kai a satta saba wata khallafat bi ma'ana ahalwa kun ga alkarya ba ta zama mai sabo mutanen alkarya ke zama masu sabo wato da yawa mutanen alkarya da sun ka saba ma Allah wato a tata an amri wa rusulihi suka saba mumurnin Allah da manzannin Allah fa hasabnaha sai mun ka mutanen wannan alƙarya hisabi fil duniya a cikin duniya hisaban shadidan wato hisabi wanda yake matsananci wa azabnaha muka wa mutanen alƙaryar nan azaba azaban nukura azaba wadda ta yi muni bisukuni alkafi wa kuri'a bi dhammiha ay fadi'a maimuni bil qatl wal asri shine muka yi musu hukuma da kashewa wal asar da riba cewa aw bil khasafi ko da girgizar kasa aw bil sayhati ko mun kai musu hukuma da yin tsawa mala'ike musu tsawa sun ka mutu wal halaki da halaka ko cerita fa zaqat wa bala amriha wannan alƙarya ko mutanen wannan alƙarya sun kaɗanɗani a zunubin al'amarinsu hukuma al'amarinsu nauyin al'amarinsu wa kana aqibatu amriha khusra kuma karshen al'amarin wannan alƙarya karshen mutanen alƙarya ya kasance taɓewa hasara fil akhirati al bi dukhulin nari saboda shiga wuta wa huwa qawlu shi da Allah yace adallahu lahum azaban shadid Allah ya yi musu tanadin azaba matsananciya wato Allah zai azabtar da su mutanen garin da sun ka saba ma Allah Allah ya musu tanadi mummunan tanadi Allah ya kare wato fattakullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah ya ulil albabi ya ku masu hankali ashabal uquli ay ati'uhu kuwa Allah da abinda a hankali bawa ya bi ubangijinsa in dai mai hankali na to zai yi da'a ga ubangijinsa kama amara ku kuma da Allah ya umurce ku shine alladina amanu masu hankali wayanda suka yi imani na'atul lil munada au bayanul lahu kun ga kenan ko ka ga wani mutum kamar hankali gare shi in dai kafiri na ba mai hankali bane haka nan ko ka ga mutum kamar mai hankali in dai yana saba ma Allah to ba mai hankali bane don haka sifa biyu aka ambata nan ya ulal albabin lazina amanu kada anzalallahu ilaikum zikra hakika Allah ya saukar da ambato gare ku an batan nan shine alqur'ani Allah muna godiya gare ka akan sabkar da qur'ani gare mu rasulan rasulan wannan wato rasulan manzo an zo da shi mansubi to manzon nan muhammadan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to mi mai nasaba wa wani in ya duba zai ce badali ne ga zikiran eh ya ce zikiran sai ya zan rasulan ya zan badali gare shi malai ya ce a mansubun bi fi'ilin muqaddari ai mai nasaba da fi'ili da za a kaddara aiwa arsala rasulan Allah ya aiko wani manzo mai daraja ya tulu alaikum ayatillah yana karanta muku ayoyin ubangiji mubayyanatin bi kasar ya'i wa qura bi mubayyanat kama taqaddama eh, kam mubayyana aw mubayyana mubayyanat aw mubayyanat ayoyi abin bayani abin ko kuma ayoyi masu bayani alqur'ani da ma littafi ne mai bayani ko yana bayyana dokoki da ka'idodi na ubangiji subhanahu wa ta'ala li yukhrij alladhina amanu domin Allah ya fidda muminai wanda suka yi imani da shi wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai ala wafki ma ja'a bihi gurgudun abinda wato shi wannan manzon ya zo da shi kenan sharadin ayyuka na kwarai ne su zan fi muwafaka da sunna muwafaka da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam to za a fitar da su muminai mina zulumati daga dukkan alkubur shine kafirci allazi kano alaihi wanda suke a kan shi da wuri. ilan nuri sai a mayar da su zuwa ga annuri haske al-islam shine musulunci wa shari'a da shari'a wani nizam da tsarin rayuwa sai ya zan ba fagamniya ake bi ana shirme. wala ahkam da dokoki komi ga hukuncinsa duk abinda za ka yi ga tsarin shari'a ga hukuncinsa wannan shine abin da yake kunshi cikin alkur'ani na annuri da haske wa man yumin billahi duk wanda ya imani da Allah wa amal salihan kuma yayi aiki nagari aiki na kwarai wanda ya cika sharuɗa na nagarta yudhilhu Allah zai shigar da shi jannatin gidajen aljanna ta jari min tahtiha al-anhar koramu suna gudana a karkashin ta khalidina fiha kuma ya aljanna an kaddara musu dawama cikin aljanna in sun shiga ba su hita abadan har abada kada a hasanallahu lahu rizqa Allah hakika ya kyautata arzikin dan aljanna duk wanda Allah ya shigar da shi aljanna to Allah ya mai kyaukyawan tanadi ya mai abin nan ya kyautata arziki ne fi duniya a cikin duniya da kaunihi ittaqallaha saboda yayi takawa faja ala lahu makharajan sai Allah ya sanya mai mafita ga dukkan kunci wa razaqahu min haythu la lam yahtasib kuma Allah ya arzuta shi inda bai tsammani ba don haka kenan mumini wanda ya bi dokokin Allah Allah zai arzuta shi arzikin duniya kuma Allah zai arzuta shi arzikin lahira Allah ka sanya mu cikin su na'am Allah Allah Allahu allazi khalaqa sab'a samawat Allah mai girma da daukaka shine wanda ya halitti sammai bakwai wa min al-ardi mislahunna kuma ya halitti kasai bakwai wato don bakwai ita an misalin waccan bakwai na sammai to Allah ya halitti kasai misalin sammai fi sifati ay mislu samawati sab'a kamar misalin sammai bakwai li dalalati sa'ati ma indahu don gwada irin yalwa abin da ke ga ubangiji ta'ala madaukin sarki fa yuti man wa'ada bi sa'ihi kaseeran don haka Allah yana da yalwa kayansa na da yawa don haka zai ba wanda duk yawa alkawarin ba zai ba shi kyauta mai yawa min kasirin layan fito daga kayan shi masu yawa inda yake ya ba wannan mai yawa ya ba wannan mai yawa abin bai kare thumma inna hadhihi al-amlak kuma waɗannan mallakar kayayyakin mallaka min samawa samawati sab'i na sammai bakwai wa min al-ardi mislahunna sannan kasai misalin su mahfuza ma'luma indahu wato abin tsarewa ne wurin Allah kuma abin sani ne wurin Allah subhanahu wata'ala ba irin ka bane ko ni wanda idan mallaka ta yawa bai iya sanin ma wani wasu kayan nashi to Allah duk yawan mallaka ce samman nan da kasai da al'arshi da kursiyu da sauran duk abin da a tsakanin su Allah ya san komi ka gani wala ya uduhu hibzuhuma tsare waɗannan mallakar waɗannan halittun ba zai wa Allah nauyi ba har yanzu ina neman wani ya taimaka mishi Allah tabaraka wa ta'ala yace ya tanazzalu al'amru umurni na wahayi yana sauka bainahunna ayis samawati wa zakanin sammai da kasai li ta'lamu domin ku sani ma'ana muta'alliqun bi mahzufin ay a'lamakum bi zalika al-khalq wa tanzil Allah ya sanar da ku wannan halittun da yayi na halittu manya manya da irin sabkar da dokokin Qur'ani da yayi da sauran littafai don ku yi sani annallaha lalle ubangiji ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komi wa Allah kuma lalle ubangiji kada hada bi kulli shay'in ilma ilimin sa ya kewaye komi mana ko wani abu karkashin sanin Allah yake ba abin da zai hita karkashin sanin Allah Allah ya san komi wa sa'atu mulkihi yalwa mulkin ubangiji la yamna'uhu ba zai hana shi ba an yurattiba lakum al-ahkama ya jeranta muku hukunci hukunce hukunce tsara muku su misla ma bayyana lakum fi hadhihi sura kama irin dokokin da Allah ya bayyana muku a cikin wannan suratul talaq min ahkami talaq na hukunce hukuncen saki wal idadi da iddodin mata wa ma ta'allaku bihi ma da abin da ya rataya ga waɗannan abubuwa guda biyu minan nafaqat na ciyarwa wato ciyar da mata wanda suke idda ko waɗanda suke shayarwa warra za da hukuncin shan nono wa ha da wani wannan to Allah ya yi mana wa'annan bayanai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da mu na surat sahari lokaci ya yi ko